لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بحديثه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu muna cikin suratun najim wanda ayoyin da suka gabata jiya an ji yadda ana maɗaukakin sarki ya kore abubuwan da dangantawa sannan kuma wato wanda ana masaukacin sarki ya musu tanadi na rahamarsa da jin ganta su ne waɗanda suke masu kyautatawa kuma da sifofinsu da Allah ya faɗa cewa ya ci ka na iban ismi da fawa isha inda lama haka nan kuma a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya yi hani a kan tsarkake kai domin ba wanda ya san wani a wajen Allah maɗaukacin sarki fiye da shi Allah maɗaukacin sarki shi ya sama ba a so ka dinga yaban mutum ko ka dinga zuga shi a kan wani abu kuma Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai ya san abin da ke cikin zukatan bayinsa ya sa ko yaban mutum aka zo aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanda mutum zai fitar da kanshi shine Allahumma Allahumma ja'alni khayran mimma yazunnun wa la ta'khudhni bima yaqulun to Allah ka sanya ni zaton da suke min ya zama alkhairi ne kuma kada ka kama ni akan abin da suke faɗa saboda haka ba a san mutum ya zama to yana tsarkake kansa ko kuma wani yana tsarkake shi domin Allah shi ne mafi sanin bayansa ka iya tsarkake mutum kuma a wajen Allah ba haɗe ka iya kuma wulaƙantar da mutum da raina shi kuma a wajen Allah maɗaukakin sarki ya zama ba haka yake ba ba ka Allah shi ne mafi sanin bayansa waɗannan ayoyin da za su zo Allah ya bada misali ne daga ɗaya daga cikin kafiran makka wanda suke wato fito na fito da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙarya tashi shi wannan misalin shi ya fito ƙarara ne saboda maganganu da ya furta da wasu abubuwa da suka wato bujiro daga gare shi haka za mu ce waɗannan ayoyin har zuwa ƙarshen sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأن وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآلفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبصون فاعبدوا waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki yana ba mu labarin ɗaya daga cikin kafiran maka Allah ya ce a fara aitan labi tawalla wa a'aqa qalilan wa akda Allah ya ce shi ba za ka bani labarin wannan wato wanda ya juya baya ba ma'ana daga biyayyar Allah ma'ana ya ki biyayya ga Allah maɗaukacin sarki da aka kira shi wa a'aqa qalilan wa akda kuma ya bada abu kaɗan sannan kuma sai ya cije ma'ana ya hana wannan mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ta sauka ne akan alwalid ibn al-mughira shine baban su Khalid ibn al-walid yana ɗaya daga cikin manyan kafiran maka wanda suke wato alfahari da kuɗi yana da wadata yana da 'ya'ya yana da dukiya mai yawa to ya kasance wani lokaci ya ji ayoyi da manzala sallallahu ya karanta na alkur'ani da kuma wa'azi to wannan abin sai ya mishi tasiri har ya zama kamar ya karkata ga musulunci to yin hakan da ya yi sai ya koma wajen mutanensa sai wani daga cikinsu yake cewa mutum irin ka yanzu a ce ya bar addinin iyayensa da kakanninsa har yana cewa su ma suna wuta sai yake ce masa me ya kai ka ga haka ya ce wallahi na ji tsoron abin da ya faɗa ne cewa akwai wuta kuma na san cewa gaskiya yake faɗa baya karya ya shi wannan abokin nasa ya ce masa to ai ni da za ka ji tatawa ka bani wani abu na daga dukiya zan lamunce ma cewa ba abin da zai same ka na azaba da haka suka yi yarjejeniya yadda shi zai ɗauke masa nauyin azabar da za a masa don haka ya bar wannan maganganun da yake to har ya fara bashi kuɗin ya bashi wasu abubuwa daga baya dai ko ne ya faru mai ya faru sai ya cije ya ce ba zai ci gaba da bayarwa ba ya fasa to ne Allah ya ce wa 'Ba kalilan wa afda ya da kuɗi kaɗan sai kuma ya janye wasu kuma suka ce a'a ya ba da zuciyar shi kaɗan ga imani daga baya kuma ya cije ya ki ci gaba da imani amma dai wancan abin shi ne abin da ya fi tabbata kamar yadda aka rawaito daga sa'id ibn jubair da kuma abdullahi dan abbas da dai sauransu da ikrima da katada shine suka faɗi wannan magana to sai Allah madaukakin sarki yake mai masa da martani shi ya yi maganganu da yawa da Allah ya ba da labari a alqur'ani shine yake cewa Allah wata ayar Allah yake cewa sayyun afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala lahu tayanna malan wa waladan aqala al-ghaiba am yatakada inda rahmani ahada dan shi yace an tashi ma ranar tashi alkiyama yanda yake da dukiyar nan haka zai tashi da ita yanda yake da ƴaƴan nan haka zai tashi da su to shine irin wannan Allah yace a inda ilmul ghaibi fa huwa yara shin yana da wani ilimi ne na koye da ya san cewa ga abin da zai faru ranar tashin alkiyaman da yake da gani kuma yake da masaniya har yake faɗan wannan maganar amlan yunabba abi ma fi musa ko ba a bashi labarin abin da ke cikin waɗannan littattafai na annabi musa bane da Allah ya bashi ko takaddu wa ibrahim alladhi waffa da kuma takaddun da Allah maɗaukacin sarki ya saukar ma da annabi ibrahima wanda annabi ibrahima dinnan shine wanda alladhi waffa wanda ya cika alkawari ma'ana cika alkawarin annabi Ibrahim alaihi salam shine cewa duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya jarabi annabi Ibrahim da shi ko ya umarce shi da shi sai da ya cika abin da Allah ya umarce shi da shi shine wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin Allah yake fa hunna Allah ya jarabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi to annabi ibrahim sai da ya cika su duk da yake malamai sun yi maganganu da yawa akan menene wannan abin jarabawan da aka ma annabi ibrahim wasu ka ce abin nufi lokacin da allah ya ce yanka ɗansa kuma ya ɗauki ɗan zai yanka shi wannan shine waffa ya cika abin da Allah ya gaya masa ya yi mafarki ne ya gaya ma ɗansa cewa in ni inni arafil manami Asba huka fanzur ma za tara cewa ni na yi mafarki cewa ina yanka ka don haka zan yanka ka sai kai ka duba ka ga abin da za ka yi in za ka haƙura kuma ba za ka yi biyayya ba shi ne dan shi ma ya gaya masa cewa ta ta jidu ne in sha Allah sabi ne ce ni na haƙura babu komai lokacin da ya niyan yanka shi sai Allah ya yi kiransa ya ce ya Ibrahimu kan saddakta ru'ya inna ka zalika najzil muhsinin ka gaskata to wannan shine cikawa Ya yi mafarki kuma ya zartar da abin da Allah ya umarce shi da shi tunda mafarkin annabawa gaskiya ne kuma da ya yi ƙoƙarin aikata haka ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya fansar da ɗan da wani abu haka nan kuma lokacin da Allah ya umarce shi cewa ya ɗauki matarsa ita uwar Ismail din tun yana ƙarami da ita da shi din ya je ya ajiye su a wannan tsakanin wato duwatsu haka ya ɗauke su ya je ya ajiye su wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi lokacin da Allah ya bayan ya rabu da su din ya taho yana tafiya a shedan ya yi kiransa shedan ya yi kiransa ya fito masa a sura ta mutum yana gaya masa cewa yanzu za ka bar wannan baiwar Allah daga ita sai ta a cikin wannan wajen so uku yana bujiro masa in ya fito sai ya dauki dutse ya jefi shedan har sai ya yi sai ya fada a ƙasa wannan aka ce shine dalilin da ake jifa a lokacin aikin hajji yasa ya zo cikin wani asar na abdullahi dan abbas yadda yake cewa ash-shaytana tarjumuna wa millata abikum ibrahima tattabi'una cewa shedan kuke jifa amma tafarkin annabi ibrahim kuke bi so koda yanzu an ji an yi jifan shedan din eh tafarkin annabi ibrahim ne amma wannan sunnar ake bi to shine ya fito masa a waje guda uku ya fara fito masa ya gaya masa annabi ibrahim ya yi watsi da shi shi ya yarda da abin da allah ya jarabe shi da shi sai ya jefe shi sannan ya sake bujiro masa a wani waje din kuma ya sake jifansa har aka yi haka kashi uku to wannan shine wato jarabawa da Allah madaukakin sarki ya yi ma annabi Ibrahim to shine Allah ya ce allazi waffa wanda ya cika abinda da Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari da Allah akai to abin Allah yake nufi cewa wannan bawa da yake waɗannan maganganu yake yana da wani sani ne cewa wai wani zai iya ɗauke ma wani laifin da yayi ai ya zo cikin littafin annabi Musa da annabi Ibrahim cewa Allah ta ziru wa ziratun wizra ukura cewa wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai da haka shi wannan da ya gaya ma zai ɗauke ma wannan ba gaskiya ba ne domin mutum baya laifi a zo a kama wani a ce shi za a ma hukunci da laifin wani da haka mutum ba zai yi laifi ba a zo a kama ɗan uwansa a ce shi za a ma hukuma wannan yana daga cikin kurakurai na tsari wanda yake na dan adam tsari ba na Allah ba sai mutum yayi laifi sai a zo a kama mahaifinsa amma abinsa bai yi laifi ba wannan yana daga cikin tsari wanda yake na yahudanci ne ba ya ci karo da shari'a ko ko a zo a kama mahaifiyarsa a cewa ai zai su ai ita ba ta yi laifi ba ita ba ta yi laifi ba sai a je shi wanda ya laifin dai a je a kama shi amma Allah ya ce Allah ta zira wa ziratun wizra ukura babu wata rai da take ɗaukan laifin wata rai wanda ya yi laifi a kama shi da rai, wanda bai yi laifi ba ba dalilin da za a hukunta shi kuma zaka ka ga har aje a gasa ma wasu azaba yayin ya ji an ubansa azaba an kulle shi an ɗaure shi zai dawo to shi kenan idan yazo ya nemi haƙƙin azabar shi uban da bai laifi ba in ya nemi haƙƙin fa za a biya shi to wannan tsari ne wanda yake na yahudanci wanda ya ci karo da ah, wannan babban manufa ta shari'a shi yasa Allah bai kama wani da laifin wani kowa li kullum ri'in kullum ri'in bima kasaba rahin kowa abin da ya aikata shine za a kama shi da shi haka ba wani yayi laifi kuma a zo a daura ma wani laifi kuma wannan yana ɗaya daga cikin mummunar aqidar kiristawa ma da suke cewa annabi Isa ya zo ne dan yayi mene dan ya wanke zunuban yan adam to dan adam ya yi laifi tun kafin annabi Isa wani laifi kuma zai zo ya wanke masa ko cewa ya zo ne don ya wanke zunuban waɗanda suka yi laifi to shi shi kenan sai ya zama shi ne mai laifi kenan da aka suka ce an zubar da jinin shi ne saboda a yafe ma mutane laifin da suka yi ba Allah ce Allah ta zuru wa zira sun wuzga ukura ai shi ba shi ya yi laifin ba a wanda ya laifi a kama shi da laifinsa haka na Allah ya ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a kuma shi dan adam ba yi da wani abu da zai samu na lada face abin da ya aikata a sa'ayu shi ne mutum ya yi ƙoƙari ya yi yunkuri wajen aikata wani abu to shi kenan ɗan adam shi mutum ba yi da wani sakamako face abin da wato ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma duk abin da mutum ya aikata zai ga sakamakon shi duk abin da mutum ya aikata zai ga sakamakon shi to a nan ne ya zama cewa wasu malamai suna cewa babu akwai abin da bai kaiwa zuwa ga mamaci bayan mutuwarsa wannan malamai ne suka yi sabani a kai wasu na cewa za a iya kaiwa gare su wasu na cewa kuma ba zai kai zuwa gare su ba kamar yadda a nan amma da ibn kathir yana cewa wa min hadhihi al-ayati al-karimati istanbata ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-maut wannan matsala ce da ana yawan sabani a kanta kuma a karkashin wannan ayar ya kawo wannan maganganu cewa yanzu kaman misali in an yi mutuwa sai a ce a zo a sauke kur'ani ko saboda ladan ya kai gawa. ga mamacin to Allah ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa shi dai mamacin nan ba shi yayi karatun ba kenan ba yanda wani zai karatu a dauki ladan a bashi a shine ibnu kathir yake cewa daga wannan ayar ne imam shafi'i da waɗanda suka tafi akan ra'ayinsa har da imam malik suke ganin cewa wato karatu ladan karatu bai zuwa ga mamaci in an yi so da yawa an zo ana faɗa wannan maganganu wani zai ce kun zo kawai da ra'ayin banza to gashi magana su imamu shafi'i ne da su imamu malik haka ba yau aka fara ta ba dan wani zai zo ya ce kawai an zo da wani zamananci ana so a hana mutane addu'a a ba addu'a ai an za ka yi addu'a ka yi addu'a da abin da Allah ya ce a yi addu'a da shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai an yi mutuwa lokacin sa ko ya sa an yi wannan abin ko bai sa ba to shi kenan da bai sa an yi ba kuma akwai buƙatar a san wannan abin ko ba buƙata a lokacin akwai buƙata amma kuma bai gaya musu ba to rashin gaya musu kaga gaya nuna cewa wannan abin ba daidai bane shi yasa za ka ga wasu makarantar ma sun mayar da wannan ita ce sana'a su da hanyar cin abinci in an zo ma ciniki ake yi ce duk izo ɗaya za a ba da kaza a ga ana biyar da qur'ani ta ana karanta qur'ani ta hanyar da bata dace ba ke qur'ani ai ya wuce ka yi cinikinsa za a zo a yi ciniki ne a yi ciniki da su in suka zo alaran momi ne za su zo su ce masu fa ya kamata a yi sauka ya kamata a soke ƙur'ani sai a taro a taro mutane a ce to shi kenan kowa a bashi kaza wani a bashi iso daya wani a bashi iso biyu in kuna shiri da alaran mai baka iso biyar in baka shiri da shi ya baka shafi uku bai kai ma iso daya ba sai a ɗauko naira talatin a baka to kowa abin da aka bashi ladan shi kenan to ne nan imamu ibnu kathir ya kawo magana dan shi shi shi mazhabar shafi'iyya yake bi ibnu kathir yake cewa li annahu laysa min amalihim domin wannan karatun ba aikin mamatan bane wala min kasbihim ba kuma aikin eh, sakamakon abin da suka yi bane wali hada yace shi yasa lam yandur ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kwadaitar da al'ummarsa akan haka ba wala hattahum alaihi kuma bai zaburar da su cewa su aikata ba wala arshadahum ilaihi kuma bai nuna musu su yi haka ba bi ko da hadisi da zance wala ima'in ko ta hanyar nuni ma wala yunqal zalika an ahadin min as-sahaba haka da an zo ana maganar kakkaji kunya ka biya mutane sun tambaye ka ya matsayin wannan kace annabi bai ba sahabbai ba shi ba ya ce ba a naƙarto wani daga cikin sahabbai ya aikata haka ba walau kana khairan da sabakuna ilai inda yin hakan alkhairi ne da sahabbai sai sun riga mu aikatawa ya ce wa babul qurbati babi na neman kusanci da Allah misali na addu'a ko na sadaka ko menene ya ce yuktasaru fihi ala nusus ana takaita ne akan abin da dalili ya zo da shi dalili ya zo da ayi abu ayi ne kamar misali sadaqatun jariya Wani hadisi ya zo da shi idza mata al in kafa amaluhu illa min talatin ko ah, sadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu to kaga sadaka jariya wani ya tabbata a hadisi mahaifinka ya rasu ka tona masa rijiya hadisi ya tabbata da shi na inda a ce akwai qira'atul qur'ani li ihda'i thawabi ilayhi za a ce shi ma yana ci ce kawai illa min salat duk da yake akwai wani hadisi da su imamu suyuti suka kawo shi wasu malamai sun hassana shi an ƙara kan wannan abubuwan guda uku an kara abubuwa guda bakwai sun kai goma kamar misali akwai shuka itaciya wacce take za a dinga cin amfaninta akwai misali ka sai alkur'ani ka ajiye a masallaci ana duk da ya shiga ƙarƙashin ilmin yin tafa uzi in gane ko saboda haka imam ibn kathir ya kawo cewa la yutasarrafu fihi bi anwa'il afiyati wal ara bai halatta ma'ana a karkatar da wannan da wani nau'i na tunani da kuma kwatance yace fa amma du'a kaga zai kawo abin da ya cancanta aiki yace amma ita addu'a ai kowa ya san yanzu misali me ake nufi da addu'a mahaifinka ya rasu ka samu lokaci ka zauna ko kai ibada ko kai azumi ka daga hannunka ka ce ya Allah mahaifin nan na Allah ka kara masa rahama Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa ai wannan ko ya ta addu'a ce ba ku kwanto a ce ko ba ma sai ka taro wasu mutane ka ce ku zo ku karanta sun kafa dubu ladan a ba mahaifin ko wai ladan ya tafi wajen mahaifin kai kai aikin amma kana ba da kyautar ladan zuwa ga wancan kuma wannan ya shahara a cikin mutane ana yi to kaga annabi bai yi ba ba annan kanto daga wani daga cikin sahabban ya yayi ba ka akan wani dalili za a yi shine wani ya zo kowa da wajen ta'aziyya ne sai ya ce a karanta kulhuwa goma da'u ga wanda ya rasu nan ma'anar da'u Allah kai ladan bari shi to wannan ita ce magana ta magabata na kwarai akan wannan matsala don haka ba wai ra'ayi bane wannan addini ne da abin da za ka yi ka yi shi a matsayin addini ne ka yi shi a matsayin A ibada ne kuma ibada ba ta yin ta sai da abin da Allah ya shar'anta shi yasa ya fa amma du'a amma ita addu'a was sadaqatu ko kai sadaqa yace fa za ka mujma'un ala wusulihima wannan ma'ana malamai duk sun tattaro akan cewa yana kaiwa zuwa ga mamaci saboda ne saboda dalili ya zo da shi wata mace ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa mahaifiyata ce ta rasu amma tana da bashi a wuyanta to yanzu ni zan iya biya mata wannan bashin ya zama an yafe mata kuma ladan ya kai gare ta yace a ah, yace kwarai da gaske zaki iya biya mata kuma in kin biya kin ba da wannan sadaka din ladan zai kai zuwa gare ta to kaga kenan yanzu kama a ce da watan azumi wanda ya rasa iyayensa yana iya yana iya ɗebo wani abinci na ciyarwa inda sadaka ne ya bayar da shi wato ya ce wannan ya yi sadaka ne saboda lada ya kai ga wancan mahaifina wani zai ce to ya sadaka za ta kai karatun ƙur'ani ba zai kai ba saboda wannan ya tabbata da nasi wancan kuma bai tabbata ba haka ba za ka zo ka ɗauke shi ka auna shi ba ba za ka mishi kiyasi ba in gane ko inda ya tabbata shi kenan sai a yi babu laifi amma bai tabbata ba ya ce wa mansusun mina shari'i alaihima kuma lallai an nastanta shari'a ta nasanta akan wannan ya ci gaba da kawo hadisai akan haka yace wa sadaqatul jariya abinda ake nufi da sadaka jariya kal waqti kaman waqti shine ake kira hububi shine kaman misali ka gina gida ka ce wannan gida ga duk wanda yake bako ne ya zo garin nan bai da masauki ya dinga zama ka sa shi wakafi ladan ya dinga zuwa mahaifinka ko kuma ka sai wata gona ka shuka itatuwa ko na dabino ko wani abu ka ce wannan abin na sa shi wakafi ma'ana ban yadda a siyar ba ba za a yi gadon shi ba ba za a yi kyautarsa ba amma duk abin da zai fito na abin da yake ciki to a baiwa wanda ba su da shi wannan shi ake kira wakafi yace kamar irin wannan yace ah, fahiyya min asali amalihi wa waqfihi wannan tasiri ne na aikin bawa da wakafinsa kenan kana iya yin abu kai wakafi da sunan wani kana iya tona rijiya ka ce wannan rijiyar wakafi ne da sunan mahaifiyata da ta rasu ko da sunan mahaifina da ya rasu ma'ana duk wanda ya sha wannan ruwan ladan da za a bayar zai kai ga wanda kai wakafi da sunansa saboda haka wannan mas'ala ce ne muhimmanci da ya kamata a santa mala ibn kadir ya tsawaita an koma karkashin wannan tafsirin za a gani haka nan wasu malamai sun yi maganganu akan wannan matsala. don haka wa an laisa lil insani illa ma sa'a shi dan adam babu wani abu da zai samu sai abin da shi ne ya aikata shi sai dai abin da shari'a ta nuna zai kai zuwa gare shi wanda kuma gashi an ji wasu daga cikinsu abin da shari'a ta nuna zai kai zuwa gare shi wannan babu ja a cikinsa ya ce wa annan sa'ayahu saufa yura kuma yujzahu aljaza al'awfa sannan Allah ya mishi sakamakon shi sakamako wanda yake cikakke sai Allah ya ce wa anna ila rabbikal muntaha kuma lallai makoma wato ga Allah madaukakin sarki ne mahaliccinka kenan ana nufin za a koma gaba ɗaya zuwa ga Allah madaukakin sarki in an kare gaba ɗaya za a koma a taru gaban Allah madaukakin sarki sai yayi sakamako wa annahu huwa adhaka wa abka kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya dariya ya sanya kuka ma'ana Allah madaukakin sarki shi ya halicci bayinsa ya halicci yan adam kuma ya sanya musu dalilan da za su sa su farin ciki da dalilai da za su sa su bakin ciki kamar yanzu aiwa ya halicci mutuwa ba Allah ba in an yi mutuwa me ake yi kuka to Allah ne ya samar da sanadin da zai sa bakin ciki ai da damu an yi mutuwa ba ana bakin ciki ba to Allah ne ya kawo wannan haka nan kuma in an yi misali ko aihuwa ko wani abu mai ake yi ai farin ciki ake yi to Allah ne ya kawo wannan sanadin wasu kuma sun tafi akan cewa abin nufi wa annahu huwa abhaka wa abka cewa Allah shine yake sanya yan aljanna in sun shiga aljanna su farin ciki yan wuta kuma sun shiga wuta su bakin ciki Allah ya tsare mu kuma su kuka wa annahu kuma shi Allah madaukakin sarki din na har ila yau huwa amata wa ahya shine mai kashewa shine mai rayawa ba wani mai kashewa ba wani mai rayawa sai Allah madaukakin sarki duk wanda kaga ya mutu Allah madaukakin sarki ne ya sa kwanakin shi suka kare ya dauki rayuwarsa duk wanda kaga kuma bai mutu ba lokacin shi ne bai yi ba Allah madaukakin sarki bai kawo iyakarsa ba don haka wani bai isa ya zo ya ce ne yau sai na ga bayan ka ba ko sai ka ce sai dai abin da Allah ya hukunta mu ba wani wanda ya isa ya zo ya ce yau sai na ga karshen ka sai ka ce ai sai dai abin da Allah ya rubuta mu baka isa ka kashe ni ba baka isa ka raya ni ba rayuwata da mutuwata suna hannun Allah madaukakin sarki ne shine abin da Allah ya gaya ma annabinsa cewa ya gaya musu kulka gaya musu cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin cewa wato sallata da addu'ata da bautata da zan yi da neman kusanci da zan yi da rayuwata da mutuwata duka a hannun Allah ne la sharika lahu ba wanda yake tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin wannan shi yasa za ka ga wani ana ta ƙoƙarin kashe shi bai mutum ba a sa mushi guba a kai shi asibiti da kyarka ka ga ya farfado Allah bai ɗau rayuwarsa ba shi wanda ya so ya kashe shi ko ba zai iya kashe shi ba a yi ta masa abubuwa waɗanda ake so a ga bayansa kaga kuma abin bai same shi ba saboda haka rayuwa da mutuwa wannan na Allah ne ruwa yuhyi wa yumi! Allah shine ke rayawa shine mai kashewa wa annahu kuma Allah madaukakin sarki dai shi din nan shine khalaqa zawjayn dhakara wal unsa Allah shine wanda ya halicci jinsi guda biyu na kowane abu namiji da mace don haka a cikin mutane Allah ya halicci namiji da mace a cikin dabbobi ma haka Allah ya halicci maza da mata a cikin tsirrai ma da ake tsirar da su za a ce wannan itacen namiji ne bai 'ya'ya wannan mace ce sai a ɗebo firan wancan sai a zo a haɗa da wannan sai ka ga an musu filili shi kenan sai su haifar da 'ya'ya saboda haka wannan allah maɗaukakin sarki haka ya sanya komai allah maɗaukacin sarki ya sa akwai namiji akwai na mace a cikinsa banda wanda shari'a ta cire su kamar yadda bayani ya gabata kamar mala'iku ba za ka ce maza da mata ba ne mala'iku babu maza ba mata a cikinsu an gane ko قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى دقا مني ألوك samar da shi ko kuma أكي واتو zuba shi a cikin mahaifa Allah maɗaukakin sarki shi ya san me zai halitta ba wani wanda ya isa ya ƙirƙiran ma mani ya ce shi ga shi yau yana da mani na siyarwa shine ya ƙirƙire shi babu shi za a iya baka maganin tari za a iya baka maganin zazzaɓi kaji-kaji ka sauƙi amma ba za a siyar ma da mani a ce gashi na ana hada shi a wata ma'aikata ba ta siyarwa ce ko nafdak sun yi shi artificial sperm ne na siyarwa babu shi sai dai a cire a jikin dan adam ba wanda ya zai wannan sai Allah saboda haka daga wannan dugon mani Allah yake halittar namiji kuma ya halicci mace wani lokacin ma Allah ya halicci 'ya'ya biyu ko uku ko hudu ko biyar ma wani lokacin ya halicce su maza biyu ko mata biyu ko namiji ko na mace kuma da a cikin wannan ƙwayar abin guda ɗaya Wa Allah shine mai wannan wa anna alaihi nash'atal ukhra kaman yanda yake fararwa yake halitta daga farko haka nan kuma shi Allah madaukakin sarki gare shi ne shine mai tayarwa tayarwa bayan mutuwa shine annash'atal ukhra shi zai tafar da bayi bayan sun koma zuwa gare shi wa annahu huwa aghna wa aghna kuma Allah madaukakin sarki dai Shi ne wanda yake da mulkin dukiya ta bayinsa shi yake wadatarwa shi yake hanawa ma'ana ya ba wanda yake so wadata wani kuma Allah ya bar shi babu wannan na Allah ne da aka kakkaza kakkaga ka samu ka taso ka samu kanka cikin wadata ko kana wata harka Allah ya bude ma ka dinga ganin dabarar kace wani da kuke tare da shi kaga bai samu ba ka ganshi kin talauci kaga ka dinga ganin cewa ai wani bai san kan harkar bane la ba haka ba ne wannan Allah ne yake yi sai ka ga an haifi ƴaƴa biyu ubansu ɗaya uwarsu ɗaya kuma su taso a koya musu harka sai ka ga wannan ya samu buɗe wannan bai samu ba to za a ce saboda wani dalili ne a'a Allah madaukakin sarki shi yake wadata wanda ya so ya hana wanda ya so wasu kuma suka ce shi yake wadatawa kuma ya azurta wasu da haƙura da kaɗan da Allah ya ba su shine na alƙana'a mutum ya samu wadatar zuci Allah ya baka kuma ka wadatu da abin da ya baka ɗin ka haƙura da shi baka leƙen abin da yake wajen wani kaɗan ɗin da kake da shi ka yadda cewa shine rabanka a wajen Allah maɗaukakin sarki wanda da yawa yanzu ita aka rasa rashin kana'a shi ya kai da yawa daga cikin damuwoyin da muke fama da su a ƙasar nan yanzu ka ɗauki misali jami'in tsaro wanda an ɗauke shi aiki ana biyan shi albashin shi kuma a haka ya yadda ya alkawari ake biyansa amma bai hana kuma ya je ya tara hanya ya karbi goma da ishirin da biyar haka wannan rashin wadata ne yana da wadata aikin da ya kamata ya kamata ya yi me ya sa ya duba ya yi bincike ya tabbatar cewa babu wani abu na barna da aka shigar da shi amma inda za ka bashi ka wuce da barnar da za ta kai miliyan ishirin bai damu ba saboda me saboda rashin wadatar zuci to wannan rashin wadatar zuciya auka al'umma damuwoyi da yawa shi yake kai mutum ya dinga kwaɗayin wani abu ai da ba na shi ba amma mutum yana da wadatar zuci to wannan ya gode ma Allah yasa daga cikin wasu addu'o'i da suka tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yawan faɗa saboda ita addu'a tana da tasiri yana cewa Allahumma kanni'ni bima razaqtani Allah ka wadatar da ni da abin da ka azurta ni da shi wallahi zaka gama rayuwarka lafiya baka shaba abin da ba naka ba kuma kaɗan ɗin nan da kake ganin yi da yawa sai kaga Allah ya sa ma albarka a cikin sa yanzu so da yawa wasu sai su tara wannan sai kaga abin babu albarka wani kila sai kai ta wucewa tun kana nan kana famarta kana neman halal ɗinka ka wuce kai ma kana cikin masu bashi wata rana har ka zo ka bi shi wadata yana nan bai daina karɓar biyar ɗin nan ba babu albarka a ciki daga rayuwar haka za ta zo ta ƙare babu amfani a cikinta saboda haka wadata abu ne wanda yake arziki ne na Allah yana ba wanda ya so to Allah madaukakin sarki ya ce wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra kuma Allah madaukakin sarki shine wato mahalicci na tauraru wannan da ake kiranta a shi'ira ba wai ita kadai ba abin da yasa aka ambace ta anan saboda ita wannan tauraruwar akwai wasu kabilu da suke bauta mata a cikin taurari sai suka zaɓi wannan tauraruwar sai ya zama suna girmama ta suna bauta mata bal suna ganin arzikinsu da saukar ruwa da sanyi da zafi ita ce mafari sai Allah madaukakin sarki ce to ai ita wannan tauraruwar da kuke bauta mata ni na halicce ta kenan ni na cancanta ku bauta ma ba abin da na halitta ba saboda haka shine Allah ya ce wa annahu huwa rabbu shi'ira a kabilar kuza'a su suke bauta mata daga cikin kabilun larabawa an ce wanda ya fara bauta mata shine wani mutum da ake kiran shi abi kafsha abi kafsha ake kiransa a wannan mutumin shi ya fara bautar wannan tauraruwar kuma yana daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyarsa shi yasa da yawa kafiran maka suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abi kafsha suna danganta shi da wannan kakan nan kuma duk wanda yazo baya addinin da suke yi sai su ce ya ba addinin ibnu abi kafsha ya ba addinin abi kafsha yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da musulunci sai suka ce ya ba addinin kakan shin nan ne na baya wanda yake abi kafsha haka ke danganta shi ke kiran shi da shi to amma wannan duk kiraye-kiraye ne waɗanda suke na banza ya zo ne da addini wanda yake na rayuwa addini mai raya mutum addini mai raya mai gyara rayuwar ɗan adam mai fitar da shi daga ɓata zuwa ga shirya daga duhu zuwa ga haske daga jayinci zuwa ga sani Allah maɗaukakin sarki ce wa annahu ahlaka adanil ula kuma lallai Allah maɗaukakin sarki din nan shine wanda ya halakar da adawan farko adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam ba wai ana nufin akwai adawa kashi biyu ba wasu tafi akan haka tunda an ce adanin ula akwai adanin saniya ke da abinda ake nufi su ne wato daɗaɗɗin al'umman nan da su ne farkon al'ummar da aka halakar da su bayan annabi nuhu alaihi salam don haka abin da ake nufi da adanin ula kenan su ne wato mutane annabi nuhu wanda aka halakar da annabi hudu wanda aka halakar da su bayan Allah ya halakar da mutane annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce wa samuda fa ma abqa haka nan samudawa waɗanda su ne mutane annabi salihu Allah madaukakin sarki ya halakar da su fa ma abqa Allah bai bar kowa a cikin su ba sai dai gidajensu Allah ya ce fa asbahu la yura illa masakinu sai aka wayi gani ba abin da ake gani sai matsugunansu kawai duk sun ƙari ba wani wanda ya rage a cikinsu sai dai wanda suka yi imani da annabi salihu Allah ya ce falamma jaa amruna najjayna salihan والذين آمنوا معه برحمة منا ومن yaumi يومئذ lokacin da al'amarin mu yazo sai muka tsira da annabi salihu da wanda suka ba da gaskiya da shi kenan banda waɗannan duk sauran sun kare ba wanda ya saura a cikinsu. shine fa ma abuka wa qauma nuhin min qabl haka nan mutanen annabi nuhu waɗanda sun gabaci duk wannan al'ummomin su ma ai Allah madaukakin sarki ne ya halakar da su su din Allah ya ce innahum kanu hum azlama wa atqa su ne suka fi kowa zalunci da kuma wuce iyaka abin da yasa aka zufanta su da haka shine na farko su ne farkon al'ummar da aka haifo musu da annabi kuma da wata kissa da malaman tafsiri kaman magabatansa bayan cewa annabi nuhu an san yayi tsawon rayuwa to mutum ne zai dauko ɗansa kankani sai ya zo da shi gaban annabi nuhu sai ya tsaya ya ce kaga wannan mutumin makaryaci ne sai ya ce tun ina kaman ka mahaifina ya mun wasu ci shi kan nabi shi kai ma in ka taso kakka bi shi akwai barnar da ta wuce wannan don haka tsofaffi sun mutu a kan ɓata, ‘ya'ya sun taso a kan ɓata. don haka ‘ya'yan da za su taso an riga an gina su a kan kasu ba da gaskiya da shi kuma shi Allah sai ya mishi tsawon rayuwa a cikinsu kawai yana kiransu zuwa ga Allah shekara 950 to ba san shekara nawa ya kafin ya fara kiransu zuwa ga Allah da haka ya yi rayuwa mai tsayi a cikinsu kenan wasu har sun mutu sun bashi sai iyaka waɗanda suka taso kuma ba su ba da gaskiya da shi ba shi yasa Allah ya ce hum kanu hum azlama wa aqra ko kuma a ce a'a duka waɗannan al'ummomin da aka ambata da adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu din lallai sun fi mutanen maka zalunci da kuma wuce iyaka Allah ya ce wal mu'tafikata ahwa da waɗannan garuruwa da aka kife su su ne garuruwan mutanen annabi nuhu alaihi salam garuruwa ne guda biyar wanda dukansu suna cikin saban Allah suna aikata barna suna aikata miyagun ayyuka kuma ba sa bautar Allah su ma din ahwa Allah ya kifar da su gaba daya fa ha ma gasha sai Allah madaukakin sarki ya lindube su da azaba wacce take mai lindubewa mana duk wanda suka kafurta ba a kyala wani daga cikin su ba dukkan sai da azabar ta lindube su Allah ya ce to fa bi ayi ala'i rabbika tatamara shin menene daga cikin ni'imomin Allah ake kokonto a kansa ko ake shakka a kansa Allah da ya yi waɗannan abubuwan ai ni'imomi ne ai ma'ana yake halitta mutane yake yake azurta wanda yake azurtawa yake raya wanda yake rayawa wannan wacce ni'ima ta Allah za a ƙaryata ni'imomin Allah suna nan a kanmu da ba za mu iya kirga su ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha In za ku bi ni'imomin Allah ku kididdige su ba za su kare ba haka nan Allah yana cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne duk wani abu da ka gani na ni'ima ba wayanka bane daga Allah ne in Allah bai halice ka da farko ma ba za ka samu abin ba to ya halice ka ashe halittar da ya ma ma ni'ima ce kuma sannan ya raya ka rayuwar da ya baka ma ni'ima ce yake sannan ka tazo cikin ƙoshin lafiya lafiya da ya baka ainihin ce ka taso kana ji kana gani kana sha kana ci kana tafiya kana motsawa duk wannan ni'imomi ne na Allah madaukakin sarki akan mu da ba su da iyaka inda zaka wayi gari ka ce zaka kirga ni'imomin Allah akan ka zaka ga cewa babu wani abu da kake cikin shi ba ce ni'ima ce ta Allah yanzu ba muna zauna haka ba ko wanda in kayi shekara kana kokarin zaunar da shi ba zai iya zama ba sai dai ka kwantar da shi ba zai iya zama ba saboda haka wanda yake eh, mai lura shine wanda ya iya gane ni'imar Allah a kansa kuma ya iya gode mata da yawa muna cikin ni'imomin amma wallahi ba ma iya gane cewa ni'ima ce yanzu an sha ruwa ka ɗauki ruwa ka sha a bakinka ai tana jin ka samu nutsuwa ko ka samu sakewa kishi ruwa ta tafi akwai wanda in ka bashi ruwan sai dai ya dawo da haka ka ga shan ruwa dinnan ba baka dauke shi wata ni'ima bace babba inda Allah zai hana maka shan ruwa akwai wanda bakin ba zai buɗe a sa musu ruwan ba ko ka dauki abu ka dandana a bakinka ka ji dadin sa wani an sa mishi abin daci zai ji, abin ba zai zauna ba akwai wani nau'i nau'i na rashin lafiya musamman in ya zama irin dajin nan kansa ya shiga sai kaga kuna ta fama da dattijo ko kuma jatuma duk abin da kuka bata ta ce ita ba bata su ku gama duk ba ta taɓa jin daɗin wannan abin ba zai shiga ba sai kuma kana nan ka ci ka sha har ma ka zubar da wani haka ni'ima ni'ima Allah madaukakin sarki da yawa akan mu ba ta da iyaka ba ta da iyaka shi yasa Allah yake yake yake yake wato san waɗanda suke gode ma ni'imar sa in kun gode ma ni'imar Allah madaukakin sarki kuma sai ya ƙara musu Shi ne wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kun gode min Allah madaukakin sarki ce sai na ƙara muku kenan in ba ku gode ba Allah zai janye ni'ima ai yanzu ni'imomi da yawa da Allah ya janye akan mu mun manta ne kawai an manta ne kawai amma ni'imomi da yawa rashin godiyar Allah ya sa Allah ya janye kuma aka zo ana ta fama da wahala to in an koma an yi godiyar ni'ima Allah madaukakin sarki Allah zai dawo da shi Allah yana kyautata ma bayinsa mai kyautatawa ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce haza nadhirun min an-nuzur al-ula shi wannan abin nufi manzo sallallahu alaihi wa sallama ai mai gargadi ne irin waɗanda suka gabace shi daga cikin masu gargadi shi ma ya zo da sako ne irin nasu don haka akwai masu gargadi da suka gabace shi don haka shi ma ya zo da irin wannan saƙon ne na nuna ma mutane hanyar tsira da hanyar kubuta da hanyar samun imani da nisanta daga abin da yake na saban Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah ya ka gaya musu kulma kuntu bi min ar-rusuli ka gaya musu cewa ba fani ne farkon manzanni ba ai su kansu sun tabbatar cewa akwai annabi Isa akwai annabi Musa ashe yau dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa shi annabin Allah ne bai kamata a karyata shi ba ko tunda waɗancan ma su ma an ce annabawa ne to shi ma annabi ne daga cikin jinsin annabawa saboda haka haza nabiru min an-nuzur al-ula Allah ya ce azifatil azifa lallai mai kusanto nan ta kusanto ita ce alkiyama ita ce alkiyama daga cikin alamun kusantowarta shine aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayan shi babu wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai zo kuma to kaga in dai shine annabin karshe kenan babu wata al'umma bayan wannan al'umma wannan alama ce ta tashi alkiyama wannan kuma yana cikin hikimar da zai zama surar da zaka biyo baya sai ta yi magana akan kusancin alkiyama iktarabatis sa'a anan Allah ya ce azifatil azifa mai kusantowar wannan ta zo kusa laita laha min lahi kashifa ai babu wanda ya isa ya tunkuɗe ta idan ta auku idan alkiyama ta zo ba wanda zai ce karya ne kuma babu kuma wanda ya isa ya hana ta aukuwa wasu suka ce a'a babu wanda yake da sanin lokacinta mai ta zo da shi sai Allah maɗaukakin sarki shi yasa duk wanda zai fito ya ce ma ai za a yi alkiyama by the year 2070 ko 2090 ya ce ma za a yi alkiyama gaji wannan karya yake ko yanzu akwai shirye-shirye da ake a ce ma ai by the year 2030 za a yi kaza za a yi kaza waye zai kai wannan shekarar kuma wanda ya kai ame zai kai ta ba ka da masaniya ko wasu da za su fito su dinga karyata cewa ai babu dujel babu ya jujuwa ma'ajuj wannan maganganu ne duk da ake dan a tsoratar da mutane to akwai su kuma za su zo sai dai kawai ba wanda zai zo ya gaya ma cewa wani lokaci ne za su zo wani ce ai dujan su ne mawaka su ne masu yan lgbt yan su ne yan waye da su nan wannan su ne dujan halitta ne na allah mutum ne mutum ne dan adam kamar yadda muke yan adam haka yake sai dai kawai allah zai jarabi mutane da shi kuma zai zo ya yi da'awar cewa shi allah ne kuma lokacin zai yi lokacin zai saboda haka waɗannan abubuwa na tashi alkiyama gaskiya ne ba wanda ya san dai hakikaninta yaushe ne wace shekara ne za a yi tashin alkiyama wannan ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa ba wanda ya zan lokacin sai Allah madaukakin zarfi saboda haka Allah yace laisa laha min dunillahi kashifa afa min hadha alhadith ta'jabun Allah madaukakin sarki yake wato kwankwasa kafirai yake cewa yanzu wannan zance da ake karanta muku ma'ana alkur'ani wato shine kuke mamaki kuke cewa ya za a yi a zo da wannan zance ba zancen Allah bane ku ku din ku ne abin mamaki tunda an yi an yi ku zo da shi kun kasa zuwa da irin shi to ai zai ku sallama cewa zancen Allah ne kun ce shi ya kirkira kun ce a'a wani ne yake koya masa to ku je ku kawo wanda yake koya masa kuma ya koya mu ko kuma in kirkira ne kuma ku je ku kirkira ku zo da irin shi a karanta a hada a yi kwamfiyarin a gani daidai ne ko ba daidai ba don haka afa min hadal hadisi ta'jabuna kuna girman kai kuna juya kai daga wannan zancen wato wanda yake zance ne na Allah madaukakin sarki sai ya zama wato kuna mamakin cewa ba gaskiya bane Allah ya ce wa tabhakuna kuma sai ku dinga dariya in an karanta muku saboda izginanci da wulakantarwa wala tabkuna ba ku kuka maimakon an karanta muku ayoyin nan ku zamanto kaman masu imani wanda in an karanta musu zaka ga suna zubar da hawaye babban misali a ce najashi lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya aika da waɗannan sahabbai suka yi hijira suka tafi ƙasar habasha ba dai musulmi ba ne kirista ne a lokacin to lokacin da suke zaune a ƙasar sun zauna sun aminta sai mutanen maka suka aiko da tawagarsu cewa su zo tun da sun san shi su zo su yi yadda za a yi a debo musulman na a mayar da su maka za a ci gaba da musu azaba da aka zo aka tsaya a gabansa sarki ne mai adalci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma alama ce na annabtansa yace ku je wajen wannan sarki ku yi hijira ku zauna a wajensa mutum ne da ba a zalunci a sa da aka kawo shi suka zo suka same shi suka kawo mishi kyauta na fatu da abubuwa irin abin da yake so ya saba da mutanen maka an taba kama shi bauta a maka daga baya ya samu yanci ya dawo kasar shi habasha to da ya dawo ya zama sarki to ya saba da wasu daga cikin su irin su Amr ibn al-As da sauransa abokansa ne saboda haka yana jin larabci da haka da yazo su Amr ibn al-As suka ce wasu mutanen mu ne suka yi gudun hijira suka dawo suka gudo kasaka suka nemi mafaka kuma dama yan tawaye ne dan haka muna so ka bamu shi yasa an zaka yi rubutu ko da akan asylum ne da ake neman gudun abin nan zaka zaka kawo wannan kissar a musulunci ai sahabbai sun je sun nemi mafaka ne they went on asylum sun je neman inda za su kubuta ne da addini saboda haka da suka je sai suka zo suka ce mishi ai mutanen nan gashi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza saboda haka ka ba mu so mu tafi da su sai ce a'a ai ni ba zan yi haka ba kaga magana manzo Allah ta tabbata haka yace ba zan ba da su ba sai na ji abin da su suke tare da shi kuma ku zo ku yi bayanin da suka zo suka gama bayanin su ya tambayi sahabbai ya ce to ku menene me yasa kuka rabu da mutanen ku Ja'far radiyallahu anhu ya tashi a matsayin jagora ya bayani yace ai mu mun kasance muna cikin bata sai Allah ya kawo mana shari'a muka karba yace muna aikata miyagun abubuwa ba ma sadar da zumunci ana zina ana shan giya ana bautan gumaka wannan mutumin da yazo yazo mana da cewa duk waɗannan abubuwan ba su bane rayuwa mu rabu da su mu koma Shi ne da waɗannan 'yan uwa namu kuma sai suka hana mu wannan addini shi yasa muka tsere da addinin mu yace to ai shi bai ga laifi a wannan har sun fita sai suka ce wai suka zo suka ce mishi amma fa mutanen suna suna sukan annabi isa dan sun san cewa shi kirista ne sai suka ce suna faɗan mummunan magana akan annabi isa sun ce annabi isa mutum ne kamar yadda mutane to sai ran shi ya ɓaci a lokacin ko kai ne yanzu wani bako ya zo wajenka ka zo ka ajiye shi sai wani ya zo ya kira ka ya ce kai mutumin nan da ya zo ka zagin annabi ya ce ya za ka ci kana ganin ai ko tashin barzo aka ji zuciya ka wata mai kyau ba ce zagin annabi ya ya ce shi kuma mabiyan annabi ya ne da cross din shi da komai sai ce a dawo min da su ka dawo da su ya ce me kuke fata akan annabi isa sai aka da karanta mishi waɗannan ayoyi na farkon suratu maryam yana cikin karanta mishi yana karanta mishi ba su an kara ba sai suka ga kawai yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye su mutanen maka idan su aka yi wannan shi yasa Allah yake amin afa min hadal hadisi ta'ajabu gashi wani an karanta mishi wanda ba ku ba yana zubar da hawaye sai hawaye kawai ya zuba ya zuba a idan wanda suke kewaye da shi yan fadar gaba ɗaya hawaye ta zuba har ya jika gemun su ka san ko ba karamin kuka su sai ba da ya daga kansa sai yake cewa wallahi wannan sakon da kuka zo da shi sai ya ja wani layi ya sake jan wani layi a kansa kamar fararen layin guda biyu tsayin su daya ya ce wannan abin da kuka faɗa min daidai yake da abin da annabi isa ya zo da shi bai wuce shi ko da ɗigo haka don haka ku je ku ci gaba da zama a ƙasata duk wanda ya takale ku ku gaya mu da haka ya kori waɗannan ya ce kai kuma amurka je ni ba zan ba ka su ba ce inda ma na san akan wannan magana ta zo da ma ban karɓi bakuncin ka ba da haka suka koma suka tozarta to bayan wasu ne sai suratul najm ta sauka bayan sun koma garin maka su waɗannan sun je sun zo babu sa'a to sai suratul najmi ta sauka to da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta musu wannan ayoyi to shine a karshen ta Allah yace fasjudu lillahi wa'budu da ya karanta yayin sujjada saboda irin sakon da yake cikin surar da yanda Allah matsaukakin sarki ya nuna musu halitta da bayanai masu kama hankali manzo Allah na sujada dukkan su sai suka fadi suka yi sujada har da kafiran har da su Abdullahi dan Umar yace wani mutum ne kadai naga ya dauki kasa ya sa aboshin shi yace shi wannan ya shi yace naga an kashe shi a wani yaki a kafin to da suka yi sujjada sai labari ya zo ma mutanen habasha wanda suka yi hijira ai musulunci ya shiga maka dukkan musulunta wasu sai suka dawo wasu suka ce ba za su dawo ba ai komawa su sai suka ga abin ya fi muni akan tafiyar su ta da sai suka sake komawa daga cikin wanda suka zo suka koma akwai abdullahi dan masu ya dawo makan ya sake komawa akwai su ɗaiɗaikunsu wanda sun dawo sun saboda sun ga abin albishin ne a ce maka kuma ta musulunta ai bari su dawo ko da suka dawo suka ga abin ya fi damu ne sai suka sake koma to Allah madaukakin sarki yana kwankwasa su ce ce wa tabhakuna wa la tabkun gashi dai amru ibn al-as shaida ne a gaban shi najashi ya zubar da hawaye to amma shi yanzu ana karanta mishi alqur'ani idan shi a kafe kamar wasu musulmi Allah ya tsare sai mutum a shekara ana karanta mishi alqur'ani sai shi kaman ba komai ake karanta masa ba to Allah ya ce wa antum samiduna kuma sannan kuna zaune kuna cikin wato warginku da wasanninku ba kwa ko daga kai kuna ɗauke kanku daga alqur'ani Allah ya ce fasjudu lillahi abudu ku yi sujjada ga Allah madaukakin sarki kuna masu bauta gare shi kuna masu kaskantar da kai gare shi kuna masu kadaita shi da bauta to da yi sujjada shine suka yi sujada gaba ɗayan kuma kamar yanda da farko da aka fara karatu shi mai karatu ya ce za mu yi sujada na ce in yai za mu yi mana ita sunna ta sujada ta Shi shine ko kana zaune kana sauraron Alƙur'ani mutum ya karanta ayi sujada in bai yi ba ba za ka yi ba domin kai kana bin karatun sa kamar yanzu kai ne kake bin liman liman ya karanta ayar da ake sujada a cikin sallah karara sai bai yi sujada ba kai ba za ka bar shi ka yi sujadar ba domin kana bin shi ne aka sunna ta sujjada alqur'ani shine in mai karatu kana sauraron sa in yayi sujjada kai in bai yi ba kar kai dan haka ana bin sani kuma sannan ana yin ta kowane lokaci kamar yanzu irin wannan lokacin ai lokacin da ba a yin nafila ne ko bayan sallar da asar to amma an yi sujjada mun yi saboda ita ba ta da wani lokaci na hani domin ita dalili ne yake kawo ta shine karatu idan an yi karatun sai ka yi sujjada an kai karatu bayan da asar lokacin sujada ya zo ka yi kuma wasu malamai suna cewa ko da alwala ko ba alwala za ka iya wannan sujada din saboda ita ba sallah ba ce shi yasa ba ta da kabbara ba ta da hiya ba ta da sallama an gane ko ba ta da kabbara ba ta da tahiya ba ta da sallama haka yana da kyau a san wannan kuma ita ana yin ta ne ko a cikin karatu ko a cikin sallah duk da yake ita wannan ta suratul najm ita ce ta farko a cikin mufassal mufassal izu goma karshe ta suratul najm ce ta farko sai kuma ta suratul inshiqaq wa idza quriya alaihim alquranu la yasjudun ita ce ta biyu sai kuma ta suratul ikra ko shine eh, kalla la tuti'u wasjud waqtari to a wajen maliki a mazhabar a waɗannan sujjadojin ba a yin su ta hudun su ita ce suratul sa'i suka ce su ba a yin su to amma dai zance mafi rinjaye duk sujjada alkur'ani ana yin ta kuma sunna ne ba wai wajibi ba ne kuma sawa'un ko a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba sujjada guda ɗaya ce aka ce in mutum ya so ya yi in ya so ya batta ita ce ta suratu sa'ad to amma ita ma din tana cikin sujjadodi na alkur'ani ma'ana abin da ya kamata mu ɗauka shine cewa ita sujjada wai in ka yi ta me ka abin da za ka tuna kenan babu wani bawa da zai yi sujjada ga Allah maɗaukakin sarki face Allah ya ɗaukaka darajarsa don haka sai ka zaɓa yin ko bar in kana so darajar ta hau sai ka yi wani kuma zai ga abin ma ba ko ne bai san ma sujada sujjada ba saboda haka kana karata alƙur'anin ka ko suratu ikra aka karanta kai wannan sujjada domin ɗaukakan daraja kuma sannan abu na biyu shine duk lokacin da aka karanta sujjada in dai har mutum ya yi sujjada shedan zai fashe da kuka yi tsalle sama ya faɗi yana bakin ciki ya ce ni an ce na yi sujjada na ki ga ɗan adam ya yi sujjada ɗan adam ya cuce ni yana bakin ciki da sujada da za ka yi to kaga wanda ya karanta ya ƙi kaga kamar ya biya ma ɗan buƙatar sa ni. haka ka turbuɗe hancinsa ka kunyata sa tunda shi ya ƙi biyayya ga Allah kai kai biyayya ga Allah wannan shine a takaice abin da ya shafi wannan sura mai girma suratu an-najm abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana abinda muka karanta a wannan sura muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko amfani da abin da ke cikin sa idan hani ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon hannuwa Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana albarka a wannan rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci lokacin mu Allah madaukakin sarki ya albarkaci zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya albarkaci kasuwancin mu Allah madaukakin sarki ya albarkaci duk abin da zai bamu na arziki ne wannan damuna da muke ganin haske a cikin ta Allah madaukakin sarki muke muke ya dorar da ita waɗanda ba su samu ba suke fama da fari da wahala da rana da zafi Allah ya kai musu wannan ni'ima mu kuma da Allah ya sanya mana ita kar Allah ya dauke ta Allah ya dorar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare hanyoyin su muna roƙon Allah madaukakin sarki albarka da rahama da suke cikin wannan wata Allah ya lullube mu da su Allah ya rubuta mu cikin bayin da wannan watan bai fita face an musu gafara waɗannan kwanaki masu gabatowa masu tarin albarka Allah madaukakin sarki muke roƙo in ya raya mu mu zamanto cikin bayin da za su ribace su mu zamanto cikin bayin da Allah madaukakin sarki zai yanta su mu zamanto cikin bayin da Allah madaukakin sarki zai rubuta musu lada da ake bayarwa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana karshen mu Allah ya tsare mana imanin mu Allahumma إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبك منك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معافيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ول, ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر شر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأكل دعوانا عن الحمد لله رب العالمين a wajen kwamiti na masallaci muna da zama a takaicen insha wanda kuke